masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya niya fm dalol fm da kuma nomad fm a can kasar ghana kuwa za a iya jin mu kai tsaye ta alfa rediyo da kuma marhaba rediyo ana iya kuma kama mu ta na'urar in da kuma kai tsaye ta shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Mustapha Nasiru Batsari ne tare da sahabu Imam Aliyu ke maku sallama. A cikin shirinmu na daren Alhamis wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi wato takwas da rabi agogon GMT da Ghana a wannan rana ta Alhamis 4 ga watan Disamba na shekara ta 2025 za ku ji yadda gwamnatin jihar Osun ta janya dokar hana fita da ta kakaba wa garin Ijabu bayan wani tashin hankali. Sojoji da dai sauransu suna nan jibge don tabbatar da doka da oda. Idan muka je jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji yadda gwamnatin ƙasar ta rufe asusun tsofaffin ma'aikata wato fansho na ƙasar. haka zalika muna da rahoto daga jihar gombe akan yadda gwamnatin jihar gomben ta ɗauki mataki na biyan sauran kujeru na aikin hajji da suka rage a matsayin bashi ga hukumar jin daɗin alhazan jihar to amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniyar tare da sahabu imamu aliyu jama'a assalamu alaikum Yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin shugabannin kasashen jamhuriyar demokradiyyar Congo da Rwanda a nan birnin Washington DC inda suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kuma haɓaka harkokin tattalin arziki kamar waɗanda aka cimma a baba nan. Shugaba Paul Kagame na Rwanda takwaran aikinsa na jamhuriyar demokradiyyar Congo Felix Tshisekedi sun jaddada yarjejeniyar da aka cimma a bayan nan. game da harkokin tattalin arziki da zaman lafiya wanda hakan zai wa kamfanoni daga kasashen yammacin duniya su zuba jari a bangaren haƙar ma'adinai. Masu fashin baki suka ce matakan diflomasiya da Amurka ta ɗauka ya hana zafafa yaƙin a gabashin Congo, amma ya kasa warware musabbabin wannan rikici. Ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 ta kama manyan birane biyu da suke a yankin lamarin da ya janyo fargabar za a iya wannan yaƙi na iya faɗaɗa. A gefe ɗaya kuma Amurka za ta samar da zunzurutun kuɗi dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida ga ɓangaren kiwon lafiya a Kenya ƙarƙashin wata yarjejeniya ta shekaru biyar da ƙasashen biyu suka rattaba hannu a kai a yau Alhamis. yarjejeniyar irin ta ta farko ƙarƙashin shirin gwamnatin trump na garan bawul ne ga tallafi ga ƙasashen waje a cikin watan satumban bana ne gwamnatin amurka ta ba da sanarwar na wani sabon tsari na tallafin kiwon lafiya inda ta buƙaci ƙasashe marasa ƙarfi za su taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cutar ƙanjamau ko aids da malaria da tarin fuka da cutar inna mai shanya gabobi a ƙasashen nasu daga bisani kasashen za su ɗauki nauyin tafiyar da harkokin kiwon lafiya a su kacokam. sakataren harkokin wajen amurka marco rubio da shugaban kenya william ruto su suka sanya hannu a kan wannan yarjejeniyar inda a ciki kenya ta yi alkawarin za ta ƙara kaso na kuɗin da take kashewa ta fuskar kiwon lafiya zuwa dala miliyan 850 a cikin shekaru biyar ana sa wasu ƙasashen afirka za su sanya hannu kan irin wannan yarjejeniyar cikin kwanaki masu zuwa Wannan sabon shirin kiwon lafiya a faɗin duniya da Amurka ta bullo da shi ya biyo bayan rusa hukumar ba da tallafi ta Amurkan da ake kira USAID a farkon wannan shekara. A halin da ake ciki kuma amurka ta ce tana sake nazarin dangantakarta da ƙasar Tanzania yayin da ake nuna damuwa kan yancin addini da faɗin albarkacin baki da rashin sakarwa Amurkan mara ta zuba jari a ƙasar ta Tanzania da kuma cin zarafin farar hula. kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta faɗa a yau alhamis a nijar hukumomin ƙasar suna zargin kamfanin samar da makamashi ta fuskar nukiliya na faransa mai suna orano da gwada muggan halaye da barna ga muhalli wadda hakan yake ƙara ruruta rikici tsakaninsu kan iko da wuraren da ake haƙan ma'adinai uranium a ƙasar ta Nijar. Gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta ce babu mamaki ta gurfanar da kamfanin Orano a gaban shari'a bayan da hukumomi suka ce sun gano randuna 400 shaƙi da guba a Madawa kusa da Arlit inda Orano a baya ya yi aikin haƙar ma'adinan uranium. Kamfanin na Orano wadda kashi 90 cikin ɗari mallakar Faransa ne ya ce zuwa yanzu bai samu sammaci daga kotu ba kuma ya karyata cewa ya yi aiki a Madawa. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya kalubalanci haraji mai tsanani da Amurka ta azawa India domin hana Indiyan sayan man fetur daga Rasha. Shugaban na Rasha ya bayyana haka ne a fara ziyarar aiki ta kwanaki biyu a Indiyan a yau. Firaministan Indiya Narendra Modi ya yi masa kyakkyawar maraba tare da rungumarsa. Shugaba Putin ya yi magana ne a cikin wani shiri a wata kafar yada labarai wadda aka yada sa'o'i kaɗan bayan ya sauka a birnin New Delhi domin wannan ziyara, wadda a lokacin ƙasashen biyu suke fatan bunƙasa cinikayya tsakaninsu. Hukumar kula da harkokin intanet a Australia ta ce dokar hana matasa wato ƙasa da shekaru goma sha shida mallakar shafuka a kafofin sada zumunci shine mataki na farko da zai taka kamfanonin fasaha da sadarwa birki ganin rasa na kamfanin meta da suka hada da instagram da facebook da wasunsu suka fara rufe shafukan dubun dubatan matasa gabanin wa'adi da zai fara aiki a makon gobe kwamishinar kare mutunci a fasahar zamani julie inman grant ta ce da farko tana shakka matakin da za a ɗauka kan batun hana matasa ƙasa da shekaru goma sha da mallakar shafuka a dandalin sada zumunci amma a baya baya da bayan wasu sauye-sauye da aka gudanar yanzu ta rungumi shirin gadan-gadan ta ce gwamnatoci a faɗin duniya suna kallon yadda wannan doka za ta yi aiki a australia kwamishina julie ta ce wannan ne dalilin da ya sa kamfanonin sada zumuncin kama daga meta google tiktok da youtube da sauransu fiye da shekara ɗaya suka shiga yaƙi da wannan doka kamfanonin da suka karya wannan doka za su biya tare dalar amurka miliyan 33 duka kamfanonin sun ce za su mutunta wannan doka. To an gaida sahabu Imamu Aliyu da cikakkun labaran duniyar. Yanzu kuma sai fagen rahotanni inda za mu fara daga Najeriya a can jihar Osun, inda a yanzu haka rahotanni daga garin Ijebo ke nuna cewa gwamnatin jihar Osun ɗin ta janye dokar hana fita da ta ƙaƙaba wa garin biyo bayan wani hargitsi. Domin jin cikakken bayani ga rahoton wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal. Gwamnatin jihar Osun ta cire dokar hana fita ta awoyi 24 da ta kafa a garin Egbajo da ke karamar hukumar Bolowa Duro a jihar ta Osun bayan da aka sami zaman lafiya a garin na Egbajo. Gwamnan jihar Osun sanata Ademola Adeleke ya sanya wa garin na Egbajo dokar hana fita ne bayan da magoya bayan wani dan sarauta sai kuma sabon sarkin da ke kan suka yi ba ta kashi game da sarautar garin ta Egbajo sakamakon wasu na bukatar a rufe kasuwanni don girmama yarima ga famadu wasu ma na son a buɗe shaguna don yin kasuwanci tunda ba shi ne yake kan karagar mulki ba a bisa al'ada da idan sarki ko wani shugaba ya mutu a yawancin yankin yarbawa ana rufe shaguna don tsaida kasuwanci don girmamawa shugaban karamar hukumar boluwa duro honorable john abiodun ya ba da tabbacin samun zaman lafiya a garin igbajo a madadin gwamnatin jihar osun situation right now in Ibadan is very calm. God is taking control of everything. The security operatives, the DSS, the policemen, member of the mobile police force, the military, I mean the soldiers, they are fully on guard. Honorable John Abiodun Eche ana zaune lamun lafiya a garin Igbajo. Allah ya kawo sauki a lamarin. Akwai jami'an tsaro kamar 'yan sandan ciki, 'yan sanda na yau da kullum, 'yan sandan kwantar da tarzoma, sojoji da dai sauransu. Suna suna nan jibge don tabbatar da doka da oda ya ce gwamnan jihar osun da ya sanya dokar hana fita ta ayoyi 24 kuma jama'ar garin maza da mata sun bi dokar sauri kafa wannan shi ya ba da damar aka sami zaman lafiya ita ma rundunar 'yan sandan jihar osun ta tabbatar da samun zaman lafiya a garin na ibajo dsp abewodun atilade shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan ta jihar osun presently there is no tension in has been peaceful. We only had a minor issue where, you know, it's of two different factions of the kingship, where they had issue of either to open market or not to open market. DSP Abiodun Atila de yace babu zaman ɗarɗar a garin na Igbajo komai ya koma daidai yace akwai 'yar matsala ɓangarori biyu a game da masarautar garin wasu na goyon bayan a buɗe kasuwanci wasu kuma na goyon bayan a rufe duk wani kasuwanci don girmamawa ga ɗan sarauta motar da ya mutu shine kawai yar matsalar sannan waɗanda na tada fitinar sun cika wandunan su da iska daga nan sai kakakin rundunar 'yan sandan na jihar osun ya gargaɗi jama'ar garin igbajo da su zauna lafiya da juna the message i have for igbajo people is they should maintain peace as Iwajo is a peaceful community. DSP Atilade ya ƙara da cewa rashin zaman lafiya ba zai samar da arziki da cigaba ba a ƙasa. Hassan Umar Tambuwal, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Ibadan a Najeriya. An na Tambuwal, to yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. inda gwamnatin kasar ta Nijar ta ba da sanarwar rufe asusun tsofaffin ma'aikata wato 'yan fansho. Biyo bayan gano wata matsalar karkatar da kudaden fanshon zuwa wata hanya ta daban. Wakilinmu Isuhu Mamman daga birnin Yamai yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A cikin wani ƙuduri da shugaban ƙasa Janar Abdulrahman Chani ya wa hannu a ranar 25 ga watan jiya na Nuwamba. na soke asusun na mai sunan kareni da ke kula da biyan kudaden fansho ga ma'aikatan da suka yi ritaya daga aiki wani bincike da aka gudanar ne aka gano cewa akwai wata ciwaciwa da ake yi ta kudade a wannan asusun da ake biyan kudaden fanshon na ma'aikata wanda hakan yasa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ko yaya 'yan kungiyar na ositran ta waɗanda suka yi ritaya daga aiki suka ji da soke wannan asusun Muhammad Musa shine shugaban kungiyar ga abin da yake cewa. Doka ga da aka ɗauka mu gare mu ta karu rudani sosai. Gwamnati ta ɗauki doka ta ce za ta mai da kare ta rushe kare ni ta mai da fonkin yadda yake da. Tare da suwa ta yi nazari tare da 'yan kwadago ba mu sani ba. Mu dai ba a kira mu ba. Waɗanga kuɗi namu ne. Kamata ta yi tare da mu za a zo a zamna a ce gashi abin da ake sa a yi. Tunda kuɗi ba na gwamnati ba ne. Kawai in takaita maka hankalinmu ya tashi. wani daga cikin tsaffin ma'aikatan da suka yi ritaya metar mari malam dauda shi ma ga abin da yake cewa game da soke wannan kare ni mu da muke cikin ritaya mu harakan nan sai mu ce to wannan gwamnati da ya rushe ya san da ne aka yi lalle harakan kare ni harakan pansiyon mu abin da ya kamata mu samu mu mun sha wahala bisanta duk ma'aikaci da zai yi ritaya inda na wajen kusa da yamai ne sai a ce ya je wa marshe in muka je nubo marshe in ba mu samu bukata ba sai a ce mana kuje kare ni kare ni tana can daga gamkale wajen gada na biyu daga nan sai kuje bayan ruwa in da mota ka za ka tahi ka sha mai da yawa in taksi za ka tahi dala 160 dari da 160 na komowa to wanda yake ritaya ina zai samu waɗannan kuɗin to yanzu wani mataki ne su 'yan kungiyar na waɗanda suka yi ritaya daga aiki za su ɗauka game da soke wannan asusu da aka yi Muhammad Musa ya ci gaba da cewa. Muna shirin mu ji da sauran 'yan kwadago mu tattauna mu ji a irin matakan da za mu ɗauka. Gwamnati na kowa ne. Gwamnati ba na su kaɗai ba ne na su zamna su ɗauki doka da suka ga dama shi kenan su ci a zo a zamna haka nan. A'a gwamnati saboda mu suke nan kuma mu ne suke ma aiki. Kuma ya daidaita a ce irin abubuwan da suka san yana iya ka rudani. Ko da ya alheri ne gare mu su kira mu shaida muna. ba su shi ba yanzu dai mota ta riga ta tashi bin ta zami mu hau mu ga yadda za a yi ƙudurin na soke wannan asusun ya ce za a koma ƙarƙashin ma'aikatar ministan kuɗi ita ce za ta kula da biyan fansho kamar yadda ake a can da baya gwamnati kuma tana mai tabbatarwa 'yan ƙasa da ma masu karɓar fanshon cewa za a ci gaba da biyan su duk lokaci idan ya yi a ko'ina cikin faɗin ƙasa ba tare da wata matsala ba iso mamman gta hausa Amerika ce magana daga birnin mai jamhuriyar niger. Ana zara ido saboda kuɗi. An gada iso, yanzu kuma bari mu sake komawa nigeria Inda gwamnatin jihar Gombe ta ɗauki matakin biyan kuɗaɗen kujeru da suka rage a jihar a matsayin bashi ga hukumar jin daɗin alhazan. Domin jin ƙarin bayani ga rahoton Aliyu Bala Gerenge. Zan tawarsa da manema labarai game da lamarin a ofishinsa na hukumar alhazai da ke gombe alhaji sa'adu hassan adamu ya bayyana cewa gwamnan jihar ne ya amince da biyan kuɗin domin tabbatar da isassun gurabe ga mahajjatan jihar kan ma bata kankama ba kuma a ce yanzu za a rufe karban kuɗi don haka ce zai ba mu aron kuɗi a madadin mu na jihar gombe gwamnatin jihar gombe za ta ba da aron kuɗi a turawa hukumar alhazai ta najeriya saboda cika ka'idan da aka bata ita ma daga saudiya mai girma gwamna a amincewarsa ya ba mu aminci amince mana da kuɗaɗe na har biliyan biyar aro na bashi ce mu je mu toshe wancan kofar in mun ya so sai mu rage nan kuma mu hukumar zai ta jihar Gombe da gwamnatin jihar Gombe mu karbi kudaden maniyata kamar yadda suka saba bayarwa din inda an masu lamuni don an yi abin da turawa suka ce an yi belin din su a don haka muna kira ga maniyatan mu da su ci gaba da kawo kuɗi ko da wa'adin da hukumar zai ta Najeriya ta dauka zai kare dukan an ɗau belin su da girma gwamna ce su ci gaba da kawowa ya kara da cewa wannan mataki ya samo asali ne wurin nuna damuwar gwamna wurin ganin cewa ba cire gwamnati gombe daga cikin hajji na shekarar 2026 ba amma a nasa lokaci wani mai shari akan al'amuran yau da kullum a najeriya malam garba tele herwa gana ya bayyana yadda duniya take kallon lamarin to ka san su kullum gwamnoni suna taka talakawa ne wannan biyan kuɗi da aka yi ba zai taimaki talaka ba in dai zai zo ya biya daga baya wani shawara zaka ba wa maniyatan najeriya gabaki daya shawaran da zan ba su kawai su gaggauta biya inda akwai hali in babu dama babu dole la'ikira a babu dole ni na shi bangare shugaban shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ta najeriya reshen jihar gombe muhammad aliyu wayas ya ce lallai biyan waɗannan kuɗaɗe da gwamnan ya yi ya taimaki maniyatan jihar gombe sunana muhammad aliyu wayas chairman na human rights na jihar gombe don kowane ƙasa an baiwa kowace jiha kuɗaɗe da kujeru da ya dace su yi su saya su tafi aiki hajji a ƙasa mai tsarki bisa ganin wasu yawancin jihohi sun biya nasu amma jihar gombe kujerun da aka basu har yanzu ba mutane da suka ɗan yi ƙoƙari ko rabi ma bai yi ba amma kuma mai girma gwamnan gombe don ya ga jihar gombe ba a bata a baya ba ganin jihar gombe jiha ne mai son addini na musulunci da na christianity duka sai ya biya kuɗi aka sayo kujeru nan gabaki daya don ya taimaki al'umman jihar gombe maniyata ya taimake su kowa a biya a hankali tunda za a rufe ne so kagan za a rufe nga rufe to kujerun gombe ta tafi amma haɓɓasa da mai girma ya yi ya nuna wa al'umma yana son al'ummansa yana son ci gaban addini dama dai aikin hajji ta Najeriya ta ware guraben aikin hajji 950 ne da ga majatan jihar Gombe a aikin hajji na shekarar 2026. Aliyu bala Balagirangi GTA Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya. Jama'a kuna shan labaran da rahotannin ne daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato na ƙasa daga Sule Mummuni Barma. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin da na kasa ban ba wanda ke mai da hankali kan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Sunana Sulaimu Muni Barma. To a wannan mako za mu karkatar da akalar shirin kan ranar naƙasassu ta duniya wato uku ga watan Disamba. za mu ji ta Bayani na game da rana ta nakasassu shine wato ana ne domin a tunawa cewa akwai wasu masu fama da nakasa kuma akwai hakoki. Wai ma cikin wani yanayi ranar ta riske masu bukata ta musamman a Najeriya? Muka kwatanta shekara 20 da ya wuce zuwa yau akwai canji amma ba mu kai inda muke so mu kai ba kamar yadda aka sani a shekarar 1992 ne majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar uku ga watan disamba a matsayin ranar masu bukata ta musamman wacce yake zama wani lokaci na bitar halin da suke ciki a matsayin wani matakin ƙara jan ɗamara game da batun mutunta haƙoƙinsu. Taken ranar a wannan jikon shine ƙarfafa cuɗanya a tsakanin nakasassu da sauran rukunonin al'umma. don samar da ci gaba wakiliyar amurka ke magana a jihar plateau zainab babaji ta tuntubi dr alex james mazaunin jihar nasarawa a najeriya ni ne mai suna dr alex james eson daga jihar Nasarawa. Na samu digir digir a fannin kulawa da kuma ba da shawarwari wato guidance and counseling daga jami'a jihar Nasarawa da ke kefi wato Nasarawa State University kefi. Bayani na game da rana ta nakasassu shine wato ana ne domin a tunawa cewa akwai wasu masu fama da nakasa kuma akwai hakkoki wanda yana na a rataye a kan gwamnati da kuma masu hannu da shi ne domin tallafa ma mutanen da suna daga cikin wannan nakasa din kamar ni da bayani na da nakasa ne na rashin gani kuma haka aka haife ni so akwai abubuwa da yawa wanda muna bukata gwamnati masu hannu da ne su yi domin su kara mana kyan rayuwa To amma yaya za ka kwatanta yadda ake eh, kulawa da nakasassu? Kana ganin kamar gwamnati ta ba da ƙarfi wajen kula da nakasassu musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu? To gaskiya in zan ba da bayani na kulawa din zai danganta ga jiha da kuma ta tarayya. A ta tarayya dai akwai abubuwa sosai wanda ya kamata ce muna samuwa da ba ma samuwa ko da shi ke dai sun yi kokarin su kamar fannin tarayya da fannin ta jihar ah, jihar nasarawa musamman magana 5% wato kashi biyar daga cikin dare na kowane aiki wanda ana wanda aka yi doka cewa masu nakasa ana ba su duk lokacin da za a riba mutane aiki wannan kan suna kokori da yin shi a wannan fani din gaskiya mun ba su muna godiya game da wannan fanni din sannan kuma fannin ilimi a ta tarayya dai akwai ainihin abu da ya kamata a ce suna yi mana da bangan suna yi da muna fata ce sun fara yi din maganan ilimi ba da ilimi kyauta wa masu bukata ta musamman akwai eh, article musamman wanda ya yi bayani game da karatu na masu fama da nakasa a fannin Eh, karatu ta kowane mataki wato bari in sha turanci da akwai national Police on education 2004 article 10 section 96b wato page na 48 wato page 48 ya fada da cewa masu bukata ta musamman su samu ilimi kyauta a kowane mataki na ilimi to a fannin tarayya kan banga sun fara wannan din ba kuma dokan daga wurin su ne ya fito amma jiha nasara kan suna wannan kokari din shi yasa ma na na karatu har wannan mataki wanda na samu kaina na digir da girgir din so in guduma ne kan muna samu guduma a fannin eh, gwamnati jiha nasara fiye da inda yan eh, gwamnati ta tariya suna ba da kula na kasa su muna bukata a kara kokari a wannan fanni din rashin zartar da doka a aikace na kan gaban dalilan da ke jefa masu bukata ta musamman cikin halin kuncin rayuwa a Najeriya in ji shugaban kungiyar nakasassu ta kasa. Rilwan Muhammad Abdullahi a hirarsa da Isa Lawal Ikara. Ni ne shugaban ƙungiyar guragu ta Najeriya bi ma'ana masu lalurar ƙafa kenan. kamar yadda muka sani lokacin tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari ya yi dokoki ya rattaba mata hannu wannan dokoki ta ƙunshi abubuwa da dama ta kunshi maganan mukamai ta kunshi maganan aikin gwamnati ta ƙunshi maganan a iliminmu da mu'amalanmu da kuma harka dai da ya shafi rayuwa ta yau da kullum amma abin tashin hankali kamar da muka sani muna da ƙoƙarin yin dokoki a ƙasar nan amma aiwatar da su shine aiki shine babban tsoronmu shine babban ƙalubalen da muke fuskanta a ƙasar nan yanzu ka duba misali a mukaman siyasa da aka raba in ban da mai bama shugaban ƙasa shawara a kan harkan da ya shafi mutane masu bukata ta musamman sai kuma babban sakatare na hukumar da ke lura da mutane masu bukata ta musamman na ƙasa ga baki ɗaya ban da wannan babu wani mukamin da aka ba mutumin da yake da wata lalura ta na ƙasa daban-daban alhalin uh, ita wannan dokan tana maganan cewa duk wani tsari da za a yi la'allar raba mukaman siyasa ne aikin gwamnati ne wata tsari ne da sauransu a ware kashi biyar a don ba ma mutane masu bukata ta musamman kamar yadda mata suke maganan cewa a basu kashi talatin da biyar so mu namu kashi biyar ne yadda wannan dokar ta faɗa dokar ta kuma cewa in aka zo yila gine-gine ko kuma wasu tsare-tsare an ba ma dokar ta yi tanadin shekara biyar a yi amfani da shi wajen wayar ma mutane da kai da su canja gine-ginen su tsare-tsaren su an har ba su yi wannan ba mutumin da ke da bukata ta musamman in ya gagara amfani da wata gine-gine a ƙasar nan yana iya kai yana iya kai kotu don a nema masa hakinsa har yanzu wannan kusan ina iya cewa bayani ne kawai a takarda in aka dawo maganar eh, ilimi yau ana ta ƙoƙarin cewa ya kamata a yi maganan ilimi na bai ɗaya ma'ana ilimi na bai ɗaya yadda za a samu mutumin da ke da naƙasar lalurar rashin ji da rashin gani da rashin ƙafa da sauransu su haɗu da waɗanda ba su da wata lalura su yi karatu a guri ɗaya to har yanzu ba a kai ga wannan matakin ba To, masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakilan GTA Hausa Amurka ke magana, Isa Lawal Ikara a Kaduna, da Zainab Babaji a jihar Plateau, da bakin shirin James Alex, Dr. James Alex, da Rilwan Muhammad Abdullahi, ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke cewa a huta lafiya. To an gaida asali da wannan shiri, sai wani makon za ku ji mu da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yanzu kuma domin jin halin da duniyar wasannin ke ciki ga Bala Franco. za mu buɗe labulan shirin namu ne a hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Afirka Cup a shirye ta na karar gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen Afirka AFCON na shekara ta 2025 wadda za a yi shi a ƙasar Morocco. Hukumar ta bayyana cewa tufa Eagle na Nigeria da wasu kasashe da dama da suke cikin gasar cin kofin ƙasashen Afirka ta shekara ta 2025 suna fuskantar babban tara bayan da hukumar ƙwallon kafa ta Afirka ta bayyana sabbin dokokin nau'in gasar. CAF ta umarci dukkanin kasashe su gabatar da jerin sunayen 'yan wasan su na karshe kimanin kwanaki goma kafin wasan farko. Duk ƙasar da ta kasance za a ci taronta kimanin kuɗi dala dubu goma. Ko da yake dai Najeriya ta fitar da tawagar mutane hamsin da biyar na wucin gadi wanda za su fafata a gasar ta ƙasashen Afirka. game da wannan batu na barazanar tara da hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka cap take yi tuni dai hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa ta tabbatar da ranar sha biyar ga watan disamba don mika sunayen yan wasa kafin gasar na cikofin kwallon kafa ta afirka na biyar, bayan shawarwari masu amfani da aka yi da masu ruwa da tsaki da kuma haɗin gwiwa da hukumar kwallon kafa ta afirka. har yanzu dai muna gasar cin kofin kwallon kafa na afirka inda kofin gasar ya tsaya a birnin Faris a ranar laraba inda ya jawo hankalin dimbin jama'a masu sha'awar zuwa wuraren shakatawa a Palais de tokyo yayin da yawon shakatawa na 'yan kasashen afirka ke ci gaba da gudana a turai To daga bangaren gasar cin kofin kwallon kafa ta Afirka za mu leƙa nahiyar Turai a nahiyar Turai za mu leƙa bangaren saye da sayarwa. kungiyar kwallon kafa ta liverpool da chelsea dai da yiwa ba za su iya kai bentonsu ba kan ɗauko ɗan wasan cologne dan kasar jamus mai suna said elmala inda aka bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester united dai take kan gaba wajen ganin ta dauko ɗan wasan don fafata mata a tsakiyar kakar wasanni yayin da manchester united take harin wani dan wasa kuwa tuni kungiyoyi suke bayyana sha'awarsu a kasar saudiya na ganin sun ɗauko jagoran 'yan wasa na kungiyar kwallon kafa ta manchester united din bruna fernandes har ila kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle kuwa hada da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa na iya zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Brentford dan kasar Brazil mai suna Trigo mai shekaru 24 da haihuwa. Kungiyar kwallon kafa ta Fulham kuwa ta nuna sha'awarta ne na garin cewa ta mai da Samuel Chiku Eze dan wasan Najeriya daga kungiyar kwallon kafa ta AC Milan dan shekaru 26 da haihuwa ya koma zauni na dindindin a kungiyar inda ta bayyana cewa za ta biya euro miliyan 28 dan don ganin ta mallaki dan wasan. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To masu saurari a nan za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe shidda na safiyar Juma'a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji 'yan uwa abokan aiki da wani shirin. yanzu a madadin lahirin ma'aikatan gidan rediyon amurka ke magana a birnin washington dc mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya